bakoncin wa dandalin namu na ilimin na sana'o'i ya samu? Eh, zuwa ni suna na rajin rajibirin gidan maza. Malama zuwa ya yaya aka kika fara sana'a? Eh, hakika na fara sana'a ne a lokacin na ya aure. Na ya aure na haifi yara guda biyu shekara biyar ɗaya shekarar ta uku ɗaya kuma shekarar sa biyu muka rabu da babansu to sai kuma na yi aure da na sake aure na haifi yara uku sai Allah ya yi wa mijin rasuwa to shine na gani wannan yara guda biyu da aka ban min su a hannuna ni nake yin kudin makarantarsu ni nake abincin da za su ci ni zan musu sutura ni zan musu komai da komai da farko ma kafin fara sana'an abincin siyarwa na fara ina yin ɗinkin zannuwan gado labulaye haka ina dai duk dai wata sana'a na kayan ɗinke-ɗinke yara jakunkuna haka duk ina yi daga baya kuma sai na komo aiki a adamawa restaurant din nan na kwamfanan kasuwa to daga nan kuma shine na dawo nan freedom nake yin abincin me yasa kika daina ɗinke-ɗinke abin da yasa na daina ɗinke-ɗinke saboda gaskiya ba ni da wani ƙarƙarfan jari ba ni da jari kin ga ɗinkin zannuwan gado akalla ba a kasar ba kana da sai kana da jari kamar dubu ashirin dubu talatin to kuma kina dinkawa waya aka bashi ne karya yauwa bashi ne yan bashi ne suka karya ne an siya wasu ba a bada kuɗin ba kafin a kawo miki kuɗin kin ci kashe na hannun ki saboda shi duddumin yara to hmm. shine sai na daina na koma in je adamawa in yi aiki kullum a biya ni in yi aiki kullum a biya ni hmm. har Allah Ubangiji ya taimake ni babbar ta gama secondary hmm. to kuma za ta yi aure dai bata ci gaba ba to shine na zo nake aiki a nan gaskiya ni dai sana'a alhamdulillah ba abin da zan ci kina shekara nawa kika yi aure na da shekara goma sha takwas na yanzu shekarun kina yanzu ina da shekara talatin da biyar yanzu da haihuwa yanzu da haihuwa yan taki da zaki aure shekarun ta nawa shekarar ta goma sha bakwai sha bakwai to yanzu wannan sana'a da kika kama naki ne na kanki ko kina yi wata ne ina yi wa wata ne tana biyan ki eh tana biya na ba to wani irin alfanu aka samu a wannan sana'a eh to gaskiya alhamdulillah ba abin da zan ce alhamdulillah tunda an ci an sha an yi sutura an kula da yara alhamdulillah tunda duk wani abu da yaro zai bukata a bangaren ubansa zan yi mm. kin gani kan alhamdulillah to ne irin kalubale kuma ake fuskanta a wannan sana'a gaskiya ni dai kalubalen da na fuskanta shine kawai dai ranan dai kawai dai da ban je aiki ba shi ma lokacin ina adamawa hmm. shine kawai zan ce miki ranan da ban je aiki ba lokacin su in kaya aiki hmm. biyan ka za ka yi kuɗi hannu hmm. ranan da ban je aiki ba ne dai kawai shine zan ce abin da zan dan fuskanta kenan dan dai ni ban ci karo da matsalan komai ba a gaskiya a rayuwata sai dai kawai masu sai da abinci sai dai kawai sai dai kawai rashin kuɗi ranar da ban je aiki ba akan ce masu kama a irin sana'a ta sayar da abinci tunda ana ganin mutane kala-kala wata rana wasu mutane sukan gaya mutum magana mara da kin taɓa fuskantar irin wannan matsalar wallahi ban taɓa fuskanta ba kuma na zauna da mutane da yawa a adamawa da ita shugaban gurin Hajiya ni dai ban taba samun matsala ba. Ke eh, ke ma yar Adamawar ce? A'a ni ba yar Adama ba ce ba ni yan nan gidan maza ce. kawai dai ma zamana da adama amma dai kaddara ne ta raba ni da gurin nan ni ma ban san zan ba gurin ba wallahi amma kam gaskiya alhamdulillah adama ma to wani irin kira zaki ba mata musamman matasa akan sana'an dogaro da kai gaskiya abin da zan ce gaskiya kada mace ta tsaya ko kuma za ki ga wasu sai su tsaya suna ina mamakin masu yin irin bara nan ni a zuciyata a yadda nake ji na wallahi Allah ni ban taba tunanin dai kaddara ce ta ubangiji wasu suna cewa kaddara ce take kai su bara amma ni wallahi ban taba tunanin zan yi bara ba kuma ina ji a cikin zuciyata ko yaro na ba zai taba tasowa ice wani wai ya samu matsalan wani abun ba haka kuma idan kika ga yaran nawa kika ga yarinya guda ɗaya zaki ce uwarta da ubanta ni iyayenta maza sun tsaya mata alhalin ba ɗayan nan ni ce kaɗai ubangiji ne Allah ya tsaya mana ke da kina kin kijinin bara wallahi na kijinin bara a rayuwata duk inda zan shiga rufa kaina asiri wallahi zan yi ban da bara wallahi ban da bara mata kenan me mata duk wata mace da take ganin ta shiga wani hali ta tashi kawai ta nemi sana'a ta rufa kanta asiri shine kawai kuma duk matan da kika gani wani abu ya same ta a waje don ta fita neman halak ɗinta wallahi Allah ita ta kai kanta sannan idan kin ba da kanki ko me zai same ki idan kika fito neman halak ɗinki to kika tsaya a neman halak ɗinki kika je wallahi halak ɗinki za ki samu idan sharri kika fito wallahi sharri za ki samu wallahi don haka ni mahaifiyata tana alfahari da ni a neman halak dina yan uwana suna alfahari da, ni a neman halak dina ni ban samu wani matsala ba ta wannan bangaren sakamakon abin da ka fito nema shi za ka yi to dan cewa Allah ya yi da ni baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya